ji salake zo tuna muna asibiti tun da yau sai na zo da wani salo ke zaki ina ta waje ko me zan yi ai ke zaki tsaya ta ciki? ko me zan yi ni kin ina ta waje sai a fini shi wai ai sai ya fara kin ga abin da sa dan saboda yara dan ba ni dan saboda yara ai ba dan kan ci shi bari magana wannan Oh, yeah, I know. sa ina jin domin ba bacci yake ba ai da ma baccin ƙarya ne saboda dama duk wani lokaci a gaya mu suna aikata wannan aikin masha Allah. Babu dan Allah babu ke yawo. Babu wallahi. Na ji ayyau da za a har. Dawo bayana. Dawo sama. <laughs> gama ai wani ai na yi sa'a yau ina sa'a da ni yau ai ai in ma can kuwa kina ina yau kina to dan dan yi ko hannun can hannun yanzu wannan can karam karam bosuwa kai yanzu wannan hannu ai sai ka ci ƴaƴan dora can nan fa ina ne nan yanzu nan sagalalan hannu ne ciro ba wannan hannu kai sai ka ce an bare rogo <laughs> ah, sunan wani gari zumaila nan fa me ka faɗa subhanallah wannan ka faɗa kai sai ka ce wata ka faɗar allo a'a ya haƙuri ai dan saboda wannan mahaifin naki duk yadda aka yi baya kula da ke jar kuwa kamar ya baya kula da ni a amma ka san ka dinga BOS kana lallace ta a gida ko to nan fa menene nan wuya ne wuya mm. jar uba <laughs> kai wai suna wata bishiya giginya haka ni wuya ne nake ce wani kaushi kaushi wai wuyan nawa a ah, to a ah, ya ku ya kin san nan fa wallahi babban abin kenan wai filasta ya nace ka a yau sai ka ce an saka tiles kai a gaskiya wannan baban nake ba kula nan ya ya ya ga nan nan fa me nan makogaro wannan makogaro sai ka ce irin wannan ciwo din na fanfasiya da aka saka Ba fa daina ciwo mutunci ba. Ya wai wai. Dan me za ka zo a kofar gidan uba za ka dinga min irin wannan? ya ya. Ka daina saurare ai sai ka gaya mu. Kin dan ji dan nan wajen nake ji nan fa me? Kai da ake taba a ji daɗi. Eh na yarda. Wuya ne. Nan wuya. Ya amma dai nan wajen ana zuba kwana shinkafa tsaf zai iya zama. To. Amma min da bacin filari. <laughs> Oh my god.